أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا ومعلمنا وقائد دربنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واحتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله تعالى قوم يوشدا قوتهم بالقعدة هجرة النبي صلى الله عليه وسلم دبو ليلة دري هدو ثلاثين دا ترى كما يو أشرين شك قوتهم بقي ميلادية دبو بيدا قوم شاء تقص أو أن مسلاتي متام البركة جامع الشيخ طلحة السلفي رحمة الله عليه ومن شي قبل درس اللتاف التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح واللفظ الضمى لني الإمام المحدث أحمد بن عبد أحمد بن أحمد بن عبد اللطيف الجديد رحمة الله عليه ثم أملت أبو من أتشين كتاب بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أتشين بادي نبي وكما بادي نأكو أتشين للتاكم حديث عائشة رضي الله عنها wanda al bukari bukhari ya ruwaito shi daga malamin sa yahya ibn bukairin shi kuma yayi riwaya daga al-layth ibn sa'ad rahmatullahi alaihi hadisi ya tike ga nana aisha radiyallahu anha mun fara karanta shi a makon da ya gabata saboda haka zamu dawo daga farko عن أم المؤمنين عائشة رضي anha عنها قالت لا عائشة رضي anha ta تشي awwalu ma budi abihi sallallahu alaihi wa farkon lamarin annabi sallallahu alaihi yadda ya fara na min alwahyi na wahayi a lokacin da Allah madaukakin sarki ya so ya bayyana annabtar annabi sallallahu alaihi to abin da ya fara yi الرؤيا الصالحة مفرسي كتاوة في النوم أتكن bacci. fakana la yara ru'ya shi ya kasance ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ba zai ga wani mafarki ba illa ja'at mithla falaq as-subh ba ce mafarkin nan ya zo kamar yadda asuba take ketowa yadda ake ganin hasken asuba to haka mafarkin annabi sallallahu alaihi wasallam yake kasancewa a farko farkon annabtarsa sun mahubbiba ilaihin khala'u daga nan sai aka sanya masa san keɓewa zai son shiga cikin mutane sai ya koma gefe ka kana ya bi sai ya zama yana keɓewa a kogon da ake ce masa kogon hira ɗaya daga cikin koguna da ake da su a cikin garin makka fa ya ta fihi sai ya je ya yi bauta a ciki wa huwa ta'abbudu shine bauta idan baka san me at ba sai mai riwaya ya fassara ya ce at ai ay bauta al-layali zawati al-adad jarare waɗanda suke masu yawa sai ya tashi sai ya tafi ya bar matarsa na na Khadija radiyallahu anha sai ya tafi kogon Hira ya je yayi kwanaki a can qabla an yanzi'a ila ahlihi kafin ya dawo zuwa ga iyalinsa iyalinsa ita ce na Khadija radiyallahu anha wa yatazawwadu lidhalik sai ya sake yin guziri domin kwanakin da zai je ya tsara yi a can ثم يرجع إلى خديجة دجنكم سيساك جاء وجمع ترسى لأن خديجة بنت خويلد رضي الله عنها فيتزوج لمثلها sai ya sake yin guziri don irin waɗancan kwanakin da ya a baya hatta ja a hulhaƙo haske ga shi wahayi na gaskiya ya zo masa yana cikin wannan yanayin a kogon hira sai ga wahayi na gaskiya ya zo masa Ruwa sigari gari in a lokacin yana kogon hira aka fara yi masa wahayi sai wahayin ya tashi daga mafarki sai koma yanzu wahayi ne ya ƙazatar a fili mala'ika jibrilu alaihi salam a matsayinsa na tsani tsakanin manzanni da Allah Allah maɗaukacin sarki idan ya tashi zai aiko duk wani annabi ko manzo to mala'ika jibrilu shine ke zama ɗan aiki فجاءه الملك في ملائكة يزومسا فقال سيتي مسا اقرأ كي تراتو قال ما أنا بطارئ النبي صلى الله عليه وسلم مي كراتو بني من إيه با قال النبي صلى الله عليه وسلم يتي فأخذني فغطني سيكامني يماتني حتى بلغ مني الجهد حسي بي كي مشقى وجن جدي ثم أرسلني بجنسي سكين فقال اقرأ sai ya sake ce min a mataki na biyu karatu qultu ma ana bi qari'in sai na ce ni ba mai karatu bane ban iya karatu ba fa akhadani fa ghattani sai ya sake kama ni ya matse ni ta mataki na biyu hatta balagha min al-jahda hasse da ya kai matuƙa wajen gajiyar da ni ثم ni? daga nan sai mala'ikan nan ya sake saki na qala ƙara sai ya sake ce min yi karatu qultu ma ana bi qari'in sai na sake bashi amsa na ce ni ban iya karatu ba In ba mai karatu ba ne. aka bane akhadani fa bastani thalithata sai ya sake kama ne sake matsi wannan da anan son kake ba da labarin sun ba arsalani daga nan sai ya sake ni faƙala sai ya ce mini اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم في يسوع كم في سيمون وحي ونن آيوين اقرأ باسم ربك الذي خلق اي كراتو أما دسونا أبنجزنك الذي خلق وانده هلتا خلق الإنسان من علق Allah maɗaukakin sarki Ubangijinka wanda za ka yi karatu don shi, khalaqal insana shine wanda ya halicci ɗan adam min alaƙin daga gudan jini. Ikra wa rabbukal akramu ka yi karatu Ubangijinka dai ne ya fi kiramci shi ya fi daraja shi ya fi girma. ya allama bil shi shine wanda ya karantar ta hanyar alƙalami a rubuta abinda aka rubuta kuma a karanta faraja abiha rasulullah sallallahu alaihi wa sallam sai manzon Allah su sanar ya dawo da waɗannan ayoyin zuwa ga iyalinsa yarjufu fu'aduhu zuciyarsa tana rawa tana tsorata فدخل على خديجة بنت خويلد يشق وجمع na لخديجة بنت خويلد فقال زملوني زملوني يتي كل كللبيني فزملوه في تل تللبيشي حتى ذهب عنه الروع حسيدة أوران ديكي في المشا فقال لخديجة وأخبرها الخبر بجنان سيتي منان خديجة رضي الله عنها كما يبات لابان أبن بيتار دشي أقوبان هرا maganar da ya ce mata bayan ya ba ta labari sai ce laqad khashitu ala nafsi hakika na ina ji ma kaina tsoro na ji ma kaina tsoro fa khadijatu sina na na khadija sai ta ba shi amsa sai ta ce kalla wallahi a'a wallahi na rantsi da Allah ma yukhzika Allah abadan Allah ba zai taɓa walakanta ka ba saboda ne ga dalilai innaka latasilur rahima kai fa kana sada zumunta wa ta'milul kalla sannan kana daukan nauyin mutane wa taqsibul ma'duma sannan wanda ba shi da abin yi kana samar masa da abin yi wa taqrid dayza sannan kuma kana sauke baki kana ba su abinci kana ba su masauki وتعين على نوائب الحق sannan kuma kana taimako a kan abubuwa da suka kasance na gaskiya fantalaqat bihi khadijatu sena na khadija radiyallahu anha sai ta tafi da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam hatta a tabbihi warqat ibn na har sai da ta je wajen wani dan uwanta da ake ce masa warqat ibn nawfal ibn asad ibn abd uzza ibn khadija shi ɗan babban na na ne wato ɗanwa da ‘yar kan suke ibnu anni Khadija baban warka ibn Nawfal wan baban na na Khadija radiyallahu anha na na Khadija sunan babanta Kuwailid shi kuma babansa sunansa Nawfal shi kuma sunansa Waraka وكان امرأ قد تنصر في الجاهلية شي ورقة بن نوفل كافن زو مسلنشي كما دا ما زي رسول كافن مسلنشي يبينا قد تنصر يا زما كريستا يا با الدين كريستانشي yana cikin ɗaiɗaikun larabawa waɗanda suka karɓi addinin kiristanci fil jahiliyyati a zamanin jahiliya wa kana yaktubu alkitaba al-ibraniyya ya kasance yana rubutu irin rubutun ibraniyanci wanda rubutun ibraniyanci da shi aka rubuta a taura asali shi ne ake ce masa a yanzu yaren hebrew hebrew language ka yaktubu min al-injili ma sha Allahu an yaktuba sai ya zama yana rubuta injila abinda Allah madaukakin sarki ya so ya rubuta in ka tambaye shi wani abu to zai iya rubuta maka wasu ayoyi ko wasu surori daga cikin injila littafin da aka ba ma annabi isa alaihi salam wa kana shaykhan tadira a lokacin dattijo ne shi babba da amiya har ya makance baya gani saboda tsufa fa qalat khadijatu sina na khadijatu radiyallahu anha sai ta ce yabna am ya kai dan babbana isma' min ibni akhika ka saurara daga ɗan uwanka ɗan ɗan uwanka yana nufin annabi sallallahu alaihi wa sallam فقال radiyallahu anhu ya yabna akhi ya kai dan dan uwana ma za me kake gani menene ya faru da kai akhbarahu rasulullah sallallahu alaihi khabara ma ra'a sai ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya ba warqatu ibn nawfal radiyallahu anhu labarin abin da ya gani a kogon hira na mala'ika da ya zo masa da kuma irin artabu da suka yi da mala'ika faqala lahu warqatu warqatu ya ji maganar da annabi ya faɗa masa sai ya ce hadhan namusul ladhi nazzala Allah ala Musa ai wannan shine mala'ikan da Allah ya saukar ma annabi Musa ya laitani fiha jaza'a ina ma dai lokacin da za a aiko ka ka zama annabi sosai a fara da'awa ya zama ya laitani fiha jaza'an malamai suka ce akwai takliri ya laitani akunu fiha jaza'a ina ma dai a lokacin ni zan kasance ina da ƙarfi ni matashi ne ina da ƙarfi a jikina ina da sauran jini a jikina laitani hayya ina ma dai a ce lokacin da da'awarka za ta bayyana sosai in zama ina da rai ban mutu ba iz yukhrijuka qaumuka a lokacin da mutanen ka za su fitar da kai daga garin ku kala rasulullah sallallahu alaihi wasallam shi ma'aiki so sane yace awa mukhrijiyahu wasu sabuwa yanzu har fitar da ni za a yi daga garin mu na'am warqatu yace i kwarai da gaske lam ya'ti rajulun qattu bi misli ma ji'ta illa udiya babu wani mutum da zai zo da irin abin da ka zo da shi na sakon Allah a matsayin manzon Allah illa udiya ba sai an yi gaba da shi sai ya samu makiya wa in yudrikni muka. wallahi idan kwanakinka na annabta suka riske ni an surta nafran mu'azzira wallahi sai na taimake ka taimako mai ƙarfi taimako na gaske sun malamyan shabu warakatu an tuwufiya daga wannan abin da ya faru bai ɗau lokaci ba sai Allah ya karɓaransa sai ya mutu wa fatarar kuma tun da zaman sai wahayi ya tsaya ma annabi sama sha aka dena wahayi hadisi na hudu a ciki yana da alaka da shi yace an jabir ibn abdullah al-ansari radiyallahu anhuma wa huwa yuhaddithu an fatrat al jabir ibn abdullah radiyallahu al-ansari yana bayani an fatrat a game da yankewar da wahayi yayi فقال في حديثه a hadisinsa mai tsawo sai ya ce baina ana amshi ai annabi sunama ya ba da labari ya ce ina cikin tafiya sami'tu sautan min as-sama'i kawai sai na ji wani sauti daga sama annabi ke ba da labari فرفعت رأسي حين لقينا فإذا الملك الذي جاءني بهراء حين جوى النم ملائكا نيد يزومنا أقوغين هراء jalisun ala kursiyyin shi na gan shi gashi zaune akan kujera baina sama'i wal a tsakanin sama da ƙasa faru'idtu minhu shi na sake jin tsoronsa. sa faraja'tu na sake komawa faƙultu. na ci gaba da ce ma mai ɗaki na na Khadija radiyallahu anha zammiluni zammiluni kulillibe ni kulillibe ni ta'ala daga nan sai Allah ya sake saukan masa da wata aya ya sake saukan masa da wasu ayoyi ya ayyuhan muddassir ya kai wanda ka lullube in fa anzir tashi ka tafi kaje ke gargadi ka zama manzo wa rabbaka fasabbir sannan ubangijinka ka girmama shi wa thiyabaka fatahhir sannan tufafin ka tsarkake shi warguji za tahjur sannan gumaka ka kaurace musu haniyar wahayu daga nan fa sai wahayi ya zafafa ta zuwa da wahayi bayan suratul muddathir wa tataba'a wahayi kuma ya ta bibiyar juna wannan hadisi hadisi ne mai tsawo da al bukhari ya fitar da shi bukhari ya fitar da shi a wurare da yawa daga ciki akwai inda muke nan kitabu bada wahyi wanda ya ce babun ba tare da ya faɗi sunan babun ba kuma sai kawo hadisin bayan ya kawo hadisin sai ya kawo kuma wasu hadisai inda limamu zabiri rahmatullahi alaihi bai ambaci wasu ba wannan shine wuri na farko da limamu bukhari ya ambaci wannan hadisi wuri na biyu a cikin sahihul bukhari da limamu bukhari ya ambaci wannan hadisin kitabu ahadithil anbiya' ya kawo shi a cikin littafin da ya ware wanda ya batu akan annabawan Allah a ciki babun wazkur fil kitabi Musa al-Imam al-Bukhari sai kawo shi a cikin babun da ke bayani akan karkashin faɗin Allah madaukakin sarki a cikin al da yake cewa a cikin suratul Maryam alaiha salam wazkur fil kitabi Musa إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا تشاء الإمام البخاري kawo wannan hadisi me ya sa Imam al-Bukhari ya kawo wannan hadisin a can saboda fadin sa da fadin warqatu da yace ذاك الناموس الذي نزل الله على من على موسى tun da an ambaci Musa a cikin hadisin sai Imam al-Bukhari sai ya kawo shi a cikin kitabu ahadith al-anbiya'i babu qaulillahi ta'ala wa dhkur fil kitabi Musa innahu kana mukhlasan wa kana rasulan nabiyya ruhi na uku da al al-Bukhari ya ambaci wannan hadisi a cikin kitabu tafsir a wancan akwai hadisi na 3392 to sai wuri na uku shine kitabu tafsir babu suratul alaq a karkashin tafsirin suratul alaq a cikin sahih bukhari al al-Bukhari ya ambaci wannan hadisin a matsayin hadisi na ya kawo shi a karkashin fadin Allah ta'ala ikra bismi rabbikal ladhi khalaq اقرأ باسم ربك الذي خلق ya kawo shi a matsayin hadisi mai lamba ta tara da kuma hamsin da uku sannan wuri na hudu da al'imam bukhari ya ambaci shi a cikin kitabu tafsir babu kaulihi ta'ala khalaqal insana min alaq sai ya kawo shi a matsayin tafsirin wannan aya hadisi na biyar. sannan al-imam al-bukhari ya sake ambata su a cikin kitabu tafsir babu ikra wa rabbuka al hadisi na 4956 sannan al-imam al-bukhari ya sake ambata sa a cikin kitabu tafsir dai babu qawlihi ta'ala alladhi 'allama bil qalam hadisi na 4957 duk wannan a cikin kitabu tafsir al-imam al-bukhari ya tunana ta wannan hadisin saboda fitar da fiqh na tafsiri a cikin hadisi sannan Imam al-Bukhari ya sake fitar da shi a can karshe karshen Sahih al-Bukhari kitabu ta'dil wato littafin da ya ware na fassarar mafarki a ƙarƙashin babu awwalu ma budi abihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam al-wahyi ar-ru'ya as-salihah sai kawo shi hadisi na 6982 sai imam al-bukhari ya ambaci wannan hadisi haka ya ta maimaita shi yana fitar da hukunce-hukunce a cikinsa dama malamanmu suna da ka'ida suna cewa fikhul imam bukhari mafhumun fi tarajimihi ana gane fikhun al bukhari ne a babu kaza da yake cewa duk inda ka ji ya ce babu kaza to yana nufin fikhunsa sa kenan da hadisan da zai kawo to suna goyon bayan wannan abu ne da ya ambata a tarjamar babun da ya bude sannan al-Imam Muslim ya fitar da wannan hadisin shi kuma a cikin kitabul iman kaga farko farko nan, shi kuma sai ya ce babu baz'il wahyi ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam hadisi na 160 sannan ya sake nana tashi a hadisi mai lamba ta 161 wannan din wannan hadisin al-Imam bukhari da al-Imam Muslim duk sun fitar da shi al-Imam Abu Jamrah al-Andalusi ya yi bayani ya shimfiɗa a game da girman lamarin wannan hadisi a cikin littafin su bahdatun nufus fi sharhi muhammad sayi bukhari nasa yake cewa hadal hadisi kun ga wannan hadisin nana na Aisha yahtawi ala fawaid kathira ya kunshi fa'idoji masu yawa min ahkamin akwai kunce kunce da yawa a cikin sa akwai kunce kuncen addini da yawa da za a fitar a cikin wannan hadisin kamar yadda insha Allah za mu zo mu gani wa adabin sannan kuma a cikin wannan hadisin akwai ladubba akwai ladubba da za a koya mana wa ma'rifatin bi qawaid jumlatin min qawaid imani sannan a cikin hadisin akwai sanin wasu ka'idoji daga cikin ka'idojin imani wa ma'rifatin bi suluki sannan a cikin hadisin akwai koyar da mu kyawawan ɗabi'u su ne asulu wata raƙi fil da kuma yadda bawan Allah zai ta bin matakai mataki mataki har ya kai zuwa ga Allah maɗaukakin sarki ya zama bawan Allah nagartacce ta a cin hadisin nan akwai Wani azli ma fihi min hadhihi maani al-imam Abu Jamrat al ya ce saboda abin da ke cikin wannan hadisin na ma'anoni haddasa bihin nabi sallallahu alaihi wasallam aisha ta shi manzo sama ya bana na isha labari domin lokacin da wannan abin ya faru ai na isha ba ta kamar yadda muka faɗi a karatun baya annabi sallallahu alaihi wasallam shine ya bata labari litubdi dalika linnasi domin ita ta bayyana ma mutane manzo sama ya karantar da ita ita kuma domin ta ne karantar da mutane likai ya ta'assau bi adadi domin mutane shi koyi da waɗannan ladibba da suka kunsu a cikin wannan hadisi wa yahsul lahum ma'rifatun bi kayfiyati taraqqi min maqamin ila maqamin sannan kuma su zama suna da sani na yadda ake bin matakai har a zama bayan Allah nagari, mataki bayan mataki مع ما فيه من فائدة المعرفة باستداء أمره صلى الله عليه Sannan kuma كما wata fa'ida. a cikin hadisin akwai bayani game da gane ya farko farkon lamarin annabi sama ya kasance da ne Allah ya fara ma sama wahayi ya annabi sama ya zama annabi ya ya zama mursali manzo kaifa kadiya haka ya kasance لأن النفوس أبدا تتشوف إلى معرفة مبادئ الأمور كلها دون ري أنت بي أنت rai كل الري ya سنة سنفرقا abubuwa. shi yasa za ka ga wasu malamai suka rubutu sai su sa littafin su al'awa'il kama al'imamu siyoti yana da littafin sa ƙato sunan littafin nasa al'awa'il shi littafin al'imamu siyoti littafi ne mai daɗi mai ban sha'awa wannan al'awa'il din yana bayani ne akan fankon abubuwa Shi ya ce maka awwalu kaza me farkon kaza misali an tambaye ka awwalu man khalaqa Allahu minan nas wa zaka ce ka da Adam ko me kaza me aka me farko me farko a kaza me farko a kaza to rai san wannan rai san wannan da mutum zai taso a gidansu shine dan auta sai a bashi labari a ci ai mamarsa wadi take yi ta haifi 'ya'ya goma kafin su shi kadai Allah ya bari to farko abin da zai fara tambaya sai ce waye na farko so yake gane waye wanshi na farko ko sannan da mutum zai samu zai samu zai samu dama sai iya tambaya fa mama shi ma ya aka ya aka ta haɗu da baban shi har suka yi aure. mutum zai iya yi kila wannan tunanin yakan zo mu mutum a ransa kaga ɗabi'ar ɗan adam ita ce kullun tambaye tambaye abin da yake farko to sai hadisin ya kunshi wannan wa tansharihu suduru abadan lil ila'i alaiha sannan rayuka sukan ji daɗi idan suka gane ne farkon abu in ka gano farkon abu take ta jin daɗi sannan kuma ko da limamu abu jama'a bai ambata ba a cikin sanin farkon abubuwa yana san ka zama ka gane ya za ka yi mu'amala da wannan abu in ka gano ya abu ya faro daga farko to yana ba ka damar ka sanya za ka yi mu'amala da shi ya kamata ka yi ta da wannan abu ko ko ya kamata ka riƙe shi da gaske in ka san farkon abu kana gane wannan فكيف بها للابتداء هذا الأمر الجليل الذي فيه من الفوائد ما قد ذكرناه tuballantana kuma sanin kuku yadda wannan lamarin na wahayin annabi ya fara bayan abubuwan da kuma aka ambata na fa'idodi wa yu'rafu minhu muqtabal hikmati fi tarbiyatihi wa ta'didihi sannan a cikin wannan hadisin Allah zai nuna mana kai annabi ya nuna mana yadda Allah ya tarbiyarsa kuma ya ladabtar da shi a farkon lamarinsa ya Allah ya tarbiyyantar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa li ajli ma fihi min hadhihi al-fawaid haddathat bihi Aisha radiyallahu anha shi yasa saboda waɗannan fa'idojin da ke cikin wannan hadisin ita ma na Aisha ta karantar da mutane shi wa ukhida anha sannan kuma aka karɓo hadisin daga gare ta gashi nan yanzu mu ma muna karantawa bayan rasuwan na Aisha radiyallahu anha da shekara 1400 ko kuma da ɗari uku da wani abu to wannan shi ne shimfiɗa ita ce shimfiɗar da babban malami a imamu abu jamrat al-abdulusi yayi to mu bi hadisi nana shi ta ce kamar yadda aka ambata mana manzo Allah su salama shine ya ba nana ishe wannan labarin kamar yadda abu jamrat al-andalusi ya rindaya akwai wasu malaman hadisi da suke ganin ba manzo Allah sama kai tsaye karantar da nana ishe ba wasu daga cikin sahabbai ne musamman babanta shine ba ta wannan hadisin a ƙarƙashin wannan malamai suka ce ashe abinda ake cima marasilu sahaba sahabi ya ce ya ba da labarin abin da ya faru a zamanin alsalama ko da ba a gaban shi abin ya faru ba baya cin abin suka ba a sukar hadisi domin sahabbai dukkanin su udulun ne dukkanin su adalai ne idan sahabi ya ba da labarin abu ya faru a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama ba za a tsiye shi a tambaye shi a ce a gaban ka aka yi in ya ga dama ya ce a gaban shi aka yi in ya ga dama ya ba da labarin wanda ya ba shi in bai yi haka ba duk ba laifi ba amma wanda ba ta zai zo ya ce abu kaza ya faru a zamanin annabi sallama to sai a ce dakata a wajen wakaji domin kai dai baka zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama to a wajen wakaji sannan na biyu kai ba ka da hular da sahabbai su aka sa Allah ya sa masa sahabbai da rigar da Allah ya sa musu ta cewa su amintaccen Allah ne kai ba ka da shi aina ina ka samu wannan hadisin to idan da ya faɗi wanda ya kawo ya karɓo hadisin a wajensa daga cin sahabbai ba to sunan hadisin sa mursalu shi ka gani ko to na farko kenan nana shi ta ce awwalu ma budi abihi rasulullahi sallallahu min alwahyi ru'ya salihatu farkon abin da Allah ya fara ma manzo Allah sallallahu alaihi shine wahayi ne a wahayi shine a ruya salihah mafarki kyakkyawa mafarki kamar yadda ya tabbata a shari'ar musulunci wasu abubuwa ne Allah maɗaukacin sarki yake kunsawa a cikin zuciyar bawa domin ya sanar da shi wani abu idan abin ya kasance mai kyau a kishiyar haka idan abin mara kyau ne to shekan ne ke kawo mushi wannan abu sai mutum ya mafarki ya gan shi kawai ga shi nan kawai zaune da annabi sallama cikin da sahabbansa abu ne abin daɗi ne kana tashi da safe to kowa ka je ka bashi labari amma musamman fa masoya ba kowa labari ka ce a taya ka addu'a a mafarkin da kai jiya wallahi ka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zaune da habbansa kai ma kuma ga ka a ciki shi ke sai kowa ya tsaya kamar na amma sai mutum murna ne sannan kuma a yi masa addu'a a ce Allah ya sa wannan mafarki da ya gani ya tabbata to na farko kenan a kishiyar haka sai mutum ya kwanta mafarki da ya kwanta bacci ce sai mafarki kawai ya ga wani ya biyo shi da bindiga ko kuma wani ya biyo shi da zajejiyar wuka da ƙyar sha sha kai ba kowa labari in ya tashi da safe ya gumi bakinsa wasu malamai suka ce sai idan ya san akwai wanda ya san fassara mafarki sai ya je shi kadai ya kitsa masa domin ya fassara masa duk da fassara su fassara mafarkin ba a so domin ba daɗi sai a je a fassara maka ka ya zama maka bala'i eh, wani ya zo wajen ibnu abbasin radiyallahu anhu ma kamar yadda ake ba da labari ya ce ya gan shi yana kiran sallah kai kamar abu mai kyau ko shi nan sai ibnu abbas ya ce masa tasriqu wa tuqta'u yadu yace sata za kai kuma sai an yanki maka hannu kada ta makanki bala'i yace tasriqu wa tuqta'u yadu yace mafarkin ka fassarar sa za kai tata kuma za a yanke maka hannu sai ce Allah madaukakin sarki na cewa a cikin suratu yusuf fa'azzana mu'azzin ayyatu al'iru innakum lasariqu ki sai masu yi kuwa suke yi kuwa dama kiran sallah ai yi kuwa ne fa azana mu'azzimin sai me yi kuwa yi kuwa ayyatu hal'iru ya ku ayari innakum la tariqun ku qarayi ka gani wani kuma ya zo ya ce masa ai yayi mafarki yana kiran sallah sai sai ta hujju yace hajji zaka je shi kenan sai ce Allah madaukakin sarki yana cewa wa'azzin fin nasi bil hajji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin alim ku ko to mafarki na da haɗari so tayi wani zubin sai ka zata kaman abin gashi ka shi ne kyau a cikin mafarki amma kuma sai zama sabanin abin da zai faru Abdulmalik ibn Marwan kamar da alimamu zahabi ya a cikin sayarwa alamin nubala ya ce ya yi mafarki yana khalifa ya yi mafarki cewa ya gan shi ya shiga mihrabin annabi sallama inda annabi ke tsayawa ya sallah nan irin nan na lima kawai ya shiga sai da ya je ya cire wandan shi su hudu ya bawali su hudu ya tsula ba ya tsula a inda manzon sunna ke sallah shi abdul malik bin marwan a baya baya yake tabi'i ne ke nan hankalin ya tashi shi ke nan ya ci aka cewa zai fasara masa ko wannan mafarki aka ce to sai dai sa'idul musayyib aka tafi wajen al'imamu sa'idul musayyib sai ya ce in saduqat in sadaqat ru'yahu yakunu min banihi arba'atu khulafa ba'dahu arba'atu khulafa ba'dahu ya ce in mafarkinsa da gaske ne yayan shi hudu za su zama bayan bayansa za su kaji shi kaji wani kaji mafarki ko bawali sai je ya yi a masallacin manzo Allah ba a ko ina ba inda annabi sama mai rika tsayawa yana ba da sallah har ya koma ga Allah ya gani a mafarki gashi ya tafi ya je ya cire wandan ki ce da ya bawali so hudu ba uku ba so hudu kuma fassara masa fassarar mafarkin nan ita ce ai in dai da gaske mafarkin ya yi mafarki to zai ga ‘ya'yansa guda hudu sai sun yi khalifofi bayan sa sai sun zama sarakuna bayan sa kuma duk haka ta faru ‘ya'yansa hudu zirya dukkanin sai da suka zama khalifofi bayan sa to kayan mafarki ke nan to mafarki yana da wannan sammatin sannan sai mafarkin da ake ce masa azghasu ahlam azghasul ahlam shine yaye-yayen mafarki mutum ya kwanta bacci dama wani abu ya dame shi shi ke yana kwanciya bacci shi ke na ya gani wannan shiriri ta ce ta mafarki kawai abin da mutum ya damu da shi ne shi ke nan ya kota abu kaza ya faru yana kwanciya shi ke nan kawai sai ya ga abu kaza na faruwa shi ke nan wannan ba da gaske ba ne ba abin da zai faru da mutum idan mutum ya yi mafarki mummuna annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba shi da umarnin cewa ga abubuwan da za a yi abu na farko shine mutum ya tawizi ya tofa damansa da hauninsa ya tuttufa sannan kuma ya canza yanayin kwanciyarsa in da ya kwanta ta bangaren dama ne to ya juya ta bangaren hagu in da ta bangaren hagu ya kwanta to ya juya ta bangaren dama sannan ya waye gari da safe ya ba kowa labari haka manzon Allah alaihi sama ya ce to kaga wannan kenan akwai mutanen da ba su yadda akwai mafarki ba su suna fassara musamman falasifa filosofas su mafarki a wajen su kai wani abu ne da ba yi da wata hakika a wajen malaman ahalus sunna wal jama'a mafarki na da hakika kana iya ganin abu ya faru a mafarkinka ka tashi da safe abin ya faru ma da gaggawa ko kuma abin ya zama ya ɗau lokaci sannan ka ji sakamakonsa ya faru to shi yasa aka karanta da mu wanda ladabin Wannan sallallahu alaihi wasallam a hadisi sahihi yake cewa mafarki nau'i ne daga cikin nau'ukan annabta kashi ɗaya ne daga cikin kashi ashirin da shida na annabta kashi ɗaya ne daga cikin kashi ashirin da shida na annabta akwai hadisin can a gaba a cikin kitabu taji za mu yi shi in an zo to shi yasa sai an samu lokacin sarki sai ya fara nuna ma annabi sallallahu alaihi wasallam ta hanyar mafarki ta hanyar mafarki malamai sun yi ittifaqi anna ru'yal anbiya'i wahyu mafarkin da annaba za su wahayi ne amma wanda ba annabin Allah ba to ko dai mafarkin sai ya zama bishara bishara ce ake masa ko kuma ya kasance bala'i ne ko kuma ya kasance kawai abu za su ahla shiriri ta ce shi yasa malamai mafi yawanci na musulunci sun tafi kan cewa mafarki ba hujja bane a shari'a wani ba zai zo ya kwanta bacci ko shi kenan sai a bashi wani abu ya tashi da safe kuma ya zo yana karan ko shi bai kamata ya aiki da abun ba yanzu misali kawai sai mutum ya tashi mafarki ya tashi bacci a mafarkinsa sai ya ga yana cikin baccinsa sai ya ga sai ya ji kawai an ce masa ai idan ya tashi to to ya rika sallolin da ake yi guda biyar to shi ya rika shida asuba a zahar la'asar magriba isha'i shi sai aka kara mashi wata sallah ha aka ba ta suna sunanta salatu sahari misali to ko shi bai halatta yi wannan sallar ba ko shi bai halatta yi ta ba amma sai mafarki sai aka ce masa ka kula da salatu duha ka kula da sallar walha akwai sallar walha a shari'a ko babu akwai sallar walha to da ka yanzu nan bishara ce ake masa ana karfafa su cewa ya rika sallar walha shi ke to shi yasa mafarki ba ba asali bane a shari'a baya cikin hujja ba za ka yi mafarki shi nan ka zo ka ce ka kafa hujja da shi ba shi yasa malamai suka ce a cikin hanyoyin da ake bi na alƙalanci to alƙali ba zai yi mafarki ya ce an nuna mushi a mafarki wane ne ke da gaskiya wane ne bai da gaskiya ba ba za a nuna masa ba ko ya gani to kai ya gani ba wani ne gaskiya ya bari kowa ya magana da bakin shi ya ji hujja wacce ya ji hujja wacce ƙarshe shi kenan hujjojin wanda suka wanda ya fi karfi ya aiki da su yanke hukunci abin da aka ce alƙalanci a sake amma sufaye su ne suka tafi akan cewa mafarki dalili ne daga cikin dalilan shari'a su kuma ne amrin ma da a na ansahu da walakin gora aniya banza ba ta kai zomo kasuwa so suke yi su ci gaba da amfani da wannan damar ya zama duk abin da mutum ya ga dama sai ya kawo shi kenan sai ya zama addini mafiyancin sufanci da abubuwan da sufaye suke aiki mafarki aka gan shi salatul fatihi a ina ka samu ta ba ta mafarki ba sai an ba an ba Muhammad al-Bakari eh, fi warqatin min an-nuri aka bashi a cikin wata kadda ta haske wanda shine wannan to su manufar kenan shi yasa sai suka ce mafarki dalili ne amma mafarki ba dalili bane ka kawai abin da zaka ce mafarki na zama dalili a lokacin da annabi sama na da rai idan mutum yi mafarki sai ya zo ya faɗa ma annabi sallama misali kiran sallah ya tabbata ta hanyar mafarki ne abdullahi bin zaid bin abd rabbih shi ya gama kiran sallah a cikin mafarki amma da yayi shi kenan kawai sai zai fara yi sai da ya zo wajen annabi sallallahu alaihi sallama!" maza su ne ce mafarkin gaskiya ne sannan wasu daga cikin sahabban annabi su sama sun ba da labari sun ba manzo sama labari cewa sun ga lailatul qadr manzo sama ya tabbatar musu yace ai ara anna ru'akum hatta wata'at ala al-ashr al-awakhir ina ganin mafarkin na ta dacewa kuna ta ittifaki a cikin goman ƙarshe so da aka tantali su hakin ashirin awafi ku ci gaba da neman lailatul qadri a goman ƙarshe to a manzala ta sama sai Allah ya fara masa mafarki mafarki wanda yake nagari kaga a ru'ya salihah fi nomi a cikin bacci kana la yara ru'ya illa ja'at mithla falak as-subh mafarkin manzan sama idan zai zo sai ya zo masa kaman hasken safiya hasken safiya yake zuwa ya yaye maka wasu abubuwa a cikin hasken safiya za ka ga hatta shukoki in ka gansu a lokacin wasu suke buɗewa da asuba da safiya sannan kuma za ka je ka jajice domin kai bacci ka huta mun gane shi yasa ba ilimin mafarki fa na sani ba a wasu malaman da suka yi rubuce akan rubuce rubuce mafarki suka ce mafarkin asuba ya fi kowanne zama gaskiya mafarkin da mutum zai yi da asuba to ya fi kowanne zama gaskiya haka suka bai Allahu alam sun mahuddiba ilaihi khala'u daga nan sai aka sa manzo Allah ta sunama ya zama baya son shiga cikin mutane domin a lokacin zamani ya lalace duk al'ummar cikin shirka take mafi yawanci al'ummar cikin badala take abubuwa ake na jahiliyya manzon sama dama can baya shiga cikin lamuransu na banna amma idan za su yi wani abu na alkhairi to manzon Allah sama suke nema shi suke ba ajiya kudin su dukiyar su gabaki mutum zai yi tafiya sai ba manzon Allah sama ajiya domin ya tabbatar da idan ya dawo yadda ya bada haka zai aji kayansa ba tare da an ɗauki wani abu ba ko an canza mushi wani abu kaga yana shiga cikin al'amuran su kenan masu kyau sannan lokacin da aka zo za a jaddada ginin ka'aba ka'aba ta rushe shi nan sai suka zo aka ce to yanzu wace kabila ce za ta sanya alhajjul aswad yadda suke girmama dutsen nan baki wanda kake tara sumbanta idan ka zo za ka yi dawaki to wace kabila ce za ta dora shi a wajensa shi nan kowace kabila sai ta ce ita ce abu ya zama ce ce ku ce? ana nan ana nan sai manzo Allah su sama kawai ya zo wucewa a wata riwayar ta sira aka ce sai suka ce mu tsaya duk mutumin da ya bullo yanzu shi za mu ba ya mana hukunci kawai sai Allah ya kaddara kawai sai manzon sama sai gashi ya zo a lokacin kuma annabi bane ana zamanin jahiliyya shi kenan sai aka ce a ai ga Muhammadu al-Aminu nan ma kawai shi ya zo ya dora mana manzon sama cikin hikimarsa shi kuma sai bai ɗaga shi kaɗai ba sai ce a samu kyalle aka samu kyalle sai ce to a ɗauki dutsen alhajjul aswadu a sa shi a saman kyallen nan sai ce to kowace kabila ta turo wakilin ta zo a kama shi ce to da haka aka ɗauki alhajjul aswad sai aka ɗora shi a wajensa to kaga manzo sama yana shiga wajensu yana shiga lamuran su amma masu kyau amma duk abubuwan da suke miyagu to manzo sama bai yi manzo sama bai taɓa cin mushe ba su ko suna cin mushe a wajensu ma mushe shine shine halal eh, kiyasin su mara kyau sai su ce ya ci abin da za mu ci abin da Allah ya kashe mana ba sai abin da muka kashe da kanmu su a wajensu wai mu Allah ne ya kashe shi abin da kuma suka yanka da kansu su suka kashe shi to sai su zama abin da Allah ya kashe shi suke ci to manzon so bai taba cin mushe ba kamar yadda ya tabbata a cikin hadisai sahihai a sama da kansa ya faɗi haka sannan manzon Allah su salama bai shiga abubuwan sa akwai hadisi sahihi wata rana manzon sallama ya ji ana kiɗa a wata unguwa shi kawai sai ya nufin ya tafi ya je ya ga me ake yi sai bacci kawai ya fashe shi a hanya har aka gama kiɗa Ya kawai ya juye dawo gida to kaga duk wanda manzon sallama baya shiga cikin lamuran marasa kyau sannan malamai sun yi istinbadin alkhala'u nan suka ce ashe duk mutumin da ke sanya kinsa kansa ya zama wani mutum a cikin al'umma to sai yana da lokutan da ya ware makansa ya zauna ya makan shi fada shi ne alkhala'u din in kana son ka zama kana da wata kima ko kuma kana son ka kawo wani abu a cikin al'umma na ci gaba to ba za ka zama ko da kawai abu kake ba sai ka rika ware makanka wasu lokuta da za ka zauna alal aƙalla kai makanka fada ko kuma ka tsaya kai tunani tunani mai kyau to shi yasa Allah madaukakin sarki ya sa ma annabi sallama wannan kana yakhlu bi jari hira in sai zama yana shiga yana tafiya kogon hira kogon hira ana cewa hira'un wasu malamai suka ce ana cewa hura'un sannan wasu suna ce ana cewa hara'un akwai waɗanda suka ce za a ce hara akwai waɗanda suka ce a ce hari kenan kalma ce da take da lugogi da yawa kuma kowace aka ambata yayi mun gane fa tahannatu fihi sai ya je bauta a ciki lafazin at-tahannut daga al-hanatu al-hanat na nufin zinubi tahannata idan balarabe ya ce tahannata shine ai tajannaba alhanat ya nisanci zinubi to daga kalma ce ne mai harshen damu ta baka ma'anar ta fili sannan ta baka kishiyar ma'anar فلك التحنث أي اجتناب الحنث نيسان ترزيني أقي نسخوهن كسام نسيو البخاري فيتحنث لا فيتحنث لا فيتحنث فكان يخلو بجار قائم فيتحنث شيء يتبكو غنرا شيء يجير إرم بوتد النبي إبراهيم عليه السلام هذا يتحنث هذا وشن كلمة انت لو كنت تاتي مكة wajen fassarar da aka yi aka ce huwa ta'abbudu at-tahannuthu ta'abbud malamai sun tattauna waye wannan fassara wasu suka ce ibn shihab ibn zuhri shi wannan fassara wasu kuma suka ce uwa ibn zubair shine wannan fassara wasu kuma suka ce ana na aisha da kanta ta fassara mun gane al-layali dawati al-adad jarare masu yaba al-imam ibn hajar yace jararen da annabi sallallahu alaihi wasallam ke zuwa yayi a kubin wata ɗaya yake wata ɗaya yake kuma wasu suka ce daidai lokacin da ramadan akwai malaman da suka ambata cewa da ramadan ne kaga ashe wannan hala'in da yake kama da itikafi ke Allah na nuna masa cewa cikin abin da za a shar'anta masa a shari'arsa akwai ne akwai itikafi qabla an yanzu ila ahlihi kafin ya dawo wajen da na Khadija radiyallahu anha wannan na nuna mana matan mutum ita kadai ahalinsa ce haka dama Qur'ani ya ce ai Qur'ani ahal a wajen ka a wajen alqur'ani shine matar mutum ita ce asalin ahalinsa duk wanda ba matan mutum ba zai bi matar ne a matsayin ahalinsa hmm? wai ta zawadu lidalika sannan sai ta ya guziri wannan kuma na koya mana cewa ashe duk abin da mutum zai yi kai ya zama kallan ala ghairi kai ya zama kawai shi kenan sai mutum ya zo ya zauna a masallaci ya ce sai ya ka mishi sadaka ba a yadda da wannan ba ko in kisafi za ka shigo ka shigo da a san kana da wanda zai kawo maka abinci kada ka tsumayi cewa sai an kawo abinci daga daga wani waje ka zama kana da tabbas ɗin in an kira sallah za a kama ka abincin da za ka yi buɗe baki da shi ba laifi ba ne in an kano masallacin kana da bukata ta ansa amma kada ka zo kawai ka ɗora ma wasu nauyi a ce su za su rika ciyar da kai alhali ba ka da shi kun gama su ne yana guziri sannan wannan na koyar da mu ashe tawakkali ba yana nufin shi kenan kawai ka tafi hannu sannan shi kenan kawai haka ba ka ce kai Allah ya baka ba tawakkali shine tashi ka motsa amma ba da wannan hannun Allah kai ɗan adam abin da ake so kai shine ne zama ka motsa ka nema ɗaya daga cikin magabata na kwarai al ibrahim ibn adham wata rana ya tashi ya ce shi zai tafi ya je zai tafi ya je kasuwanci shikenan suka yi sallama da ɗan uwan abokinsa da ake ce masa al-imam al-fudail ibn suka yi sallama shi kenan bayan ya tafi shi kenan kawai sai ya ga wata wasu 'ya'yan shila a wata bishiya 'ya'yan shila sabon kyankyasa sababbin kyankyasa shi kenan kawai sai ya gansu ya tsaya sai yana kallo ko sai ga wani shahu ya zo ya sauka a cikin shekar ko sai ga ya kama bakin su yana ba su abinci sai da ya ciyar da su dukansu sai ya tashi kur sai ya tafi sai ta shi min imani da Allah ba da Allah ya turo makiyin mutum makiyin ƴaƴan shila mai cinye yana ciyar da su ce ni yanzu gani ashe ban yi imani da Allah ba na tashi wajen tafi nema ni ma ba in koma in zauna irin yadda ƴaƴan shilan nan suke zaune a shekaru uwarsu Allah ya aiko su ma ya ciyar da su shi nan kawai sai koma gida sai abokinsa al-imamul fudail ibn iyad sai ce a dan uwa na aka ka dawo kayi mantuwa ne sai ce babban mantuwa kuwa ya ce wace mantuwa kai ce na manta da Allah ya ce ta yaya sai ba shi labari sai ce haba dan uwana ina hankalin ka ya tafi ya ce sai ba ka fatan ka zama kai ne wannan shahon ai kai ya kamata ka zama shahon kai za ka kama wani ne rauni sannan na biyu waɗannan 'ya'yan shila ai uwarsa ta mutu ne shi ya sa Allah maɗaukacin sarki ba zai walakanta su ba sai ya sa wannan shahon ya rika ciyar da su yake sha dan uwana ka taimake ni ai da na halaka sai koma ya ci gaba ya tafi ya je kasuwancin sa to kaga tazawudi sai da Umar radiyallahu anhu an ruwaito cewa ya shigo masallaci kawai sai ya ga wasu mutane zauna a masallaci ya ce man antu ya gansu yau gobe ya gansu jibi ya gansu kawai suna zaune a masallaci ya ce man antu ku suwaye ya ce nahnu mutawakkilun ya ce ai mu masu suka ce ai mu masu masu dogaro ga Allah ne sai sai na mar ya ce eh. bal antumul mutawakilu kawai kun yan zaman gwazai ne kuma bal antum muta bal antum ku dai kawai masu ci da bazan wasu ne shi nan sai na umar ya je ya dauko bulala dirra ya dauko bulala kawai ya bi su sam sam su duk su fita ka gani to shine wannan so da za mu ci gaba da fitar da fikihin hadisin yana da yawa in Allah kai mu karatu na gaba Allah subhanahu ta'ala ya tsara mana fahimta Allah ya tabbatar da mu abin sunnan manzon sa sallallahu alaihi sallam Allah ya jikanmu ya gafarta mu waɗanda suka riga mu gidan gaskiya wanda ba su da lafiya a cikin mu Allah ya ba su lafiya sannan waɗanda suke da lafiyar Allah madaukakin sarki ya sa lafiyar ta musu amfani bil munasaba akwai professor Kabiru ya siyo littafi guda ashirin ya sa an siyo littafi haka ne kuma Jamil guda kofi ashirin ya kama masallaci na wannan littafin na tajridus sare kofi daidai har ashirin Allah ya saka masa da alkhairi Allah madaukakin sarki ya tsare shi Allah ya kara ma dukiyarsa albarka wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin وعلى آله وأصحابه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته